على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين akan mu canza su da waninsu waɗanda suke tsoron Allah su kuma mu hallakar da su ba za mu gaza yin haka ba kuma mu ba waɗanda za a rinjaya ba ne a duk lokacin da muka yi nufin hallakar da su da canza su da waninsu